Gwamnan Bauchi Barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya shaida mini irin matakan da ya fara ɗauka a jihar Bauchi. Sai dai da farko ya bayyana takaicinsa game da irin kalaman da takwaran aikinsa musamman na kudanci ke yi. Akwai wasu daga cikin abokanan aikin na wadansu jihohi wanda sun tashi suka yi furuci ne da farko kafin su tunani. Ah, wannan matsala babban matsala ce, kuma matsala ce wadda ta ɗauko tarihi ba yanzu ne aka fara tun to ya kama mana tilas tun kafin a shiga wannan halin da muka shiga mitin ɗinmu na farko na gononin arewa abinda muke yanke shawara a kai shi ne tilas ne mu kirkiro da makiyaya a jihohinmu tun da muna da ƙasar dole ne mu kirkiro da su ko mu samu hanyar da za a yi mu jawo hankalin yan uwan fulani su rage wannan yawan tafiya ya kamata a ce mu ma a nan a arewa yan uwan fulani sun canza salon inda suke gudanar da harkokin saboda a hakika a duniya ga baki daya zama a wuri da waɗannan dabbobin ya fa'ala in ka duba yanzu in ka je botswana wanda ƙasa ce da take afirka kuma ya ƙaramar ƙasa ce amma ta yi suna wajen harkar kiwo abin da suke yi ba yawo suke da dabbobin su dabbobin nan suna ajiye kai mai dabba kai za ka shuka ciyawa da dabbobin ka za su ci a shekara ga baki daya wato akwai batun kimiyya kenan ta bukatar kimiyya kimiyyar kuma tana nan akwai profesa guda ɗaya wanda ya gano irin ciyawar da a hamada ma tana ta ya gwada ta ya nuna mun a hoto da komai kwamishinan aikin gona da da guda biyu sun tafi kasar china din saboda su je su dora akan abubuwan da na fara a gefe guda kuma na ji ta bakin haɗo salihu abdullahi wani makiyayi a jihar bauchi kan yadda suke kallon wannan shirin tsugunar da su wuri guda a maimakon yawace yawacen da suka saba yi kaga dai sigo platini fulatani matafiya saba yawo sai shi ma waje aiki abinda saniya ba za ta ci ba kaɗan ba ne misali yanzu saniya a takaice a rana ko harawa ka kewaye wanda ta ce harawa duka to balle kuma a ce gwamnati na neman ta kewaye wani ko saboda ko ciyawa ko wani abu kaga akwai aiki kuma suna buƙatar ruwa kaga kuma nan arewa akwai inda ma ba ma ruwan ne wannan ciyawa da na ganta amma fa babban aiki kar a zo a fara abin ya zo ba kai labari ba kuma ka san yanayin jeji yanzu ya kare ganin in ka samu hanya daga nan har jos to biyu zuwa uku ka samu gidaje ba to ya da'a da wannan mutane ne saboda fulani a yi tsada fulani a wajen yanzu abin da ya kamata dama in ne da kowane jiha a musu abin su. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.